kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Salu Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu kuma da hantsi. Idan kuna biye da mu makon hudu da suka gabata, muka fara gabatar muku da nazari da ƙwararru suka yi kan kasafin kuɗin Najeriya da yanzu yake gaban majalisun kasar. Ƙwararrun kuwa sun hada da Dr. Habibu Yahaya da Malam Nora Iro Ma'aji da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya jagoranci tattaunawar. Za mu ɗora daga inda Malam Nora Iro Ma'aji ya dakata a makon jiya. Misali mutumin da zai yi tsinken sakaci mm. to sai ka tabbatar ba za ka hana shigo da shi na cana amma shi ka bashi karfin ya sana'antar da nasa ya yi mu fitar da shi kasashen mu makota sannan iya wadata a cikin nan to idan kai wannan saboda abin da yasa a lokacin abin da ake kira infant industries kanana ya jariran masana'antu ba a kyale su su yi takara da gabza gabzan masana'antu na waje misali mutumin cana yana ɗaukan bashin banki a ɗigo ɗaya da ɗigo biyar kaso 1.5 ko kasa da haka na kudin eh, ruwa haka na america ina wannan misali idan dan china ya karbi wannan yana da wuta cikin sauki yana da ruwa cikin sauki yana da zama cikin lafiya in ya karbi bashi bai kai dugo biyar ba abinda zai bayar dan najeriya baya cikin zaman lafiya zai ba da kusan daga kashi 25 zuwa 30 na kudin da ya ara a kudin ruwa sannan shi zai kawo wa kansa security na masu gadi da sauransu a ma'aikatarsa ka gaya min in yi ar miliyan ɗaya wani ciniki zai yi ya gama ya biya banki dubu ɗari uku a cikin wani miliyan ɗaya ya biya ma'aikatansa na security ya biya ma'aikatansa na salary ya biya kuɗin mashi wato man da zai zuba a cikin inji da sauransu riban nawa zai tashi da ita kaga dole ma'aikata ta mutu amma idan kai wannan duk ka ɗauke masa baya da matsala ta tsaro na security baya da matsala ta wannan to sai kuma ka zo kai ba shi tallafi wanda zai yi masa maganin kuɗin ruwan da zai je biya kaso talatin mm. idan ya samu wannan to kaga ka ce da shi ya sana'antar da kaya ya siyar kuma sai ka kawo masa wata manhaja wani policy eh, na wanda zai kare shi daga wato eh, eh, yin takara daga barazana na eh, waɗannan kamfanoni manya na waje har sai ya ɗago ya zai iya takarar da su kuma ka sama masa hanyar da in ya sayar a nan idan ma ba a bukata anan yana da wata hanya da zai fitar da shi ta haka sai a samu ci gaba comrade daga cikin lissafin da dr lon ya mana shine akwai kudade na bashi ita wannan tiriliyan bakwai da aka yi magana akwai kudaden bashi da za a yi na cikin gida kuma ya mana bayanin su wani sittabar ake na su masana tattalin arziki da harkar kuɗi ake rance daga bankuna na cikin gida da sauransu ta hanyar wasu takardu haka hmm. sannan kuma akwai na waje batun bashin nan shine yake ake ta takaddamarsa zuwa ƙarshen shekara da ta wuce wanda gwamnatin tarayya ta sa cewa za ta ranto ko za ta ci bashin dala biliyan talatin saboda magana fafarwar tattalin arzikin na har ma ake ta cice kuce a majalisa yanzu kasafi yana harurin majalisa kuma ga zancen kudaden ne sai an ranto su ba mu sani ba tunda ba mu kai ga magana ba a wurin dokta ko waɗannan kuɗaɗe na biliyan talatin suna cikin kuɗaɗen da ita gwamnati ta shirya za ta abin nan me kake ganin su 'yan majalisa ya kamata su yi a wannan gabar musamman abin da ya shafi batun basu suka nan eh, ko yanzu za ka iya tunawa ai an kai shugaban kasa ya tura takarda game da ita dala biliyan talatin kuma sun je sun karanta da suka zaɓi cewar ba za su ba da dama a aro kuɗi ba har sai an kawo musu bayanai na yadda za a aiwatar da wani abu za a kashe kudaden eh za a kashe kudaden akan wacan magana ta bashi na biliyan 30 kenan ko biliyan 29 da wani abu kusa da 30 wato a wannan lokacin da muke ciki ba mu bukatar wannan bashi ba mu bukatar sa a iya nazarin da mu a kungiyance muka yi wato maganar nan ta cin hanci da rashawa yaƙi da ake in gwamnati za ta dawo ɗari kusa ɗari ta tinkare ta za a iya recoverin kudaden da aka ɗiba na kaduki na al'ummar ƙasar nan a samu aiwatar da shi rayuwa na yadda mun yadda cewar ba ta eh, ba shi kamar sunna ne eh, eh, na rayuwa wadda wala Allah kana buƙatar sayo ko baka ko ko baka buƙatar sa gobe mutane ƙasa ko ɗan adam yakan yi yakan yi bashi da ya tafi da rayuwarsa amma ka ji ka aro mana kuɗi dala na gugan dala har biliyan talatin a wajen ƙungiyoyin da muka sani da ƙungiyar lamuni da shi world bank duk wanda muka sani mun san suna ba da conditions a kan kowanne irin eh, sharuɗa a kan kowanne irin bashi da za su bayar wadda ƙasar nan har yanzu tana ɗaya daga cikin victims na waɗannan sharuɗa sharuɗa sun wannan sharuɗan su ne suka lalata mana tattalin arzikin mu da muke ciki in za ka yi tunawa lokacin eh, duk da cewar karantawa muka yi mu eh, lokacin structure adjustment program sabu a 1988 wadda shi wancan tsohon shugaban kasa na mulkin soja ibrahim badamasi bangida ya kawo ta wadda a wannan lokaci aka miƙa aka wasu bangarori na tattalin arzikin kasar na hannun 'yan kasuwa aka yadda gana wadda har yau har gobe ne muka rasa akalar tattalin arzikin ƙasa. Kaji kalangu a canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. amshina kai ga malo kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci kaya yara gumi na nake yanzu zama kadara wani ba'ari ko wani bangare na bashin nan da aka yi magana yana cikin kasafin kuɗi me saƙonku ga su 'yan majalisa misali e ba laifi ba ne wannan eh, tunda muna da deficit a shi wannan kasafin kuɗi kuma gwamnati ta yi bayani yadda za ta samu kuɗaɗe a wajen tiriliyan hudu da wani abu daga eh, hanyoyinta da take suna shigowar kudade daga waje da gida ta kuma fito ta nuna mana cewar in dai za a aiwatar da waɗannan ayyuka gaba ɗaya sai mun rantu wasu kuɗi sannan mi wannan ba laifi bane in har za ta tsaya ɗari bisa ɗari a tabbatar da cewar shi wannan kasafin kuɗi wajen aiwatar da shi an samu nasara wadda bata gaza kashi 80 cikin 100 ba don wato kasafin kuɗaɗe da muke ta yi a ƙasar nan an yi ƙoƙari shine 40 zuwa 45 a cikin 100 wannan ba doktor me ka na ƙarshe ne game da batunan na kasafin kuɗi yadda zai tasiri a rayuwar 'yan najeriya musamman la'akari da halin da ake ciki ai kusan abin da na faɗa shine sakona sakona gwamnati ta zauna ta tsayi ta yi la'akari da cewa rayuwar mutane tana cikin garari kuma idan ba ta samu zaratan mutane da za su ɗabbaka manufofinta na tattalin arziki ba ba ta sami zaratan masana tattalin arziki da za su nuna mata inda ta dosa ba za a sami gibi wanda kuma zai daɗa sawa a koma baya saboda haka ya kamata a siyasa a samu a daidaita mazaunan majalisa kamar yadda kuma nura yake faɗa yadda majalisa za ta zauna ta yi aikinta ta yi ƙoƙarin duba abin da ya kamata duba ta yi cikin gaggawa ta ba wa gwamnati damar a fara aiwatar da wannan tattali ita kuma gwamnati ta tabbatar ta tattoshe hannu yin da suka sanya wancan kasafin i zama na cewa bai gama tabbata ba na wajen ko zirarewar kuɗi ko kuma rashin lura da gwanin cewa wajen ɗabbaƙar da manufofin manhajar tattalin arziki ko kuma rashin samun gwanayi da za su ba gwamnatin shawara wanda gwamnati tana buƙatar waɗannan abubuwan ta haka ne idan aka same su tabbas za a iya ɗabbaka wannan tattalin arzikin kasafin kuɗi ya zama cewa mutane kuma sun ji kuma sun amfana ya samar da aikin yi tabbatacce wanda ike ɗorare ba na a dinga ba mutane waɗansu abu da yau da gobe gwamnati za ta iya gajiya ba wanda wanda za su tsaya da kafarsu. comrade sako na ƙarshe eh, wato a gurguje na farko eh, ita gwamnati dole ta mai da hankali wajen yaƙi da cin hanci da rashawa inda ana so a kai ga cin nasara wajen haɓaka rayuwar al'umma a ƙasar nan na farko kenan na biyu gwamnati ta tabbatar da cewa duk mitin ɗin da take na hukumar zartarwa duk sati ba wai kawai a fito da in an gama mitin a zo a yi adiresin yan jarida ba a buga a jarida me aka tattauna aka kawo kudiri a kansa me aka kamar da wasu gwamnatoci a kano suke yi da a sake shi ko ba komai ba ko ba a yi ba za mu samu bayani za kuma mu san ta inda za mu ringa shiga don tantance yiwuwar zahiri na aiwatar da wannan abu da gwamnati ta ce ta saki kuɗi a kansa sannan na uku magana ta kwangila dole gwamnati ta ba shi amanna sosai ta prioritizing nashi ta fito ya zama na abu ɗeki yadda kowa zai gani cewar wane da wane ne suka zo a kan aiki kaza suna nema amma ga yadda aka yi wane a ƙarshe shi aka bawa kuma ga kimar kudaden da ake ganin za a iya karasa wannan ayyuka da shi wannan shi ne ah, ah, shawarwari ga gwamnati jama'a ƙarshen tattaunawar kenan da fatan waɗanda abin ya shafa sun amfana kuma za su yi amfani da shawarwarin yanzu a madadin dr habibu haya da malam nura iroma aji da wakilin muryar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ni salo garba ke cewa ku huta lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗin to je ka kashe su ta hanya mai kyau